wadda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mahaɗu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'ami muna kan aya ta uku mun yi bayani a kanta a jiya yau ma dai za mu dasa cikin waccan nan aya ta uku insha Allah subhanahu wa ta'ala na malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم waɗannan ayoyi da alarma ya karanta su guda uku a farkon suratul an'ami mun kwashi kwanaki muna bayani a kansu babban malami ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu wato jabir aljazairi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa aisaru tafasir da ya kawo waɗannan ayoyi guda uku kuma ya yi sharhinsu sai ya ce to akwai atturusul da. akwai su darussa wanda za a amfani da su ƙarƙashin fassaran waɗannan ayoyi guda uku gane ko to shi yasa mun dade muna bayani kan waɗannan ayoyin guda uku na farkon suratul an'ami kafin mu tsallaka mu shiga aya ta hudu za mu karanto abinda Jabir al-Jazair ya ambata a matsayin kayan amfani ko abubuwa da za a fahimta daga waɗannan ayoyi guda uku da muka kammala tafsirinsu. abu na farko da aljazair ya ce Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama ya ce cikin darussan da za a fahimto cikin abebaɗe da za a gano daga fassarar waɗannan ayoyi guda uku ya ce abu na farko wujubu hamdillahi ta'ala wasana ya alaiki bima huwa ahdu wujubu hamdillahi ta'ala wajabcin godewa Allah wajibi ne duk inda kake karɓa gode ma Allah ta'ala wanda ya halicce ka wasana'i alaihi kuma ka rika yabansa bima kuwa ahluhu da abin da shi Allah ya tantance shi ka yabi Allah ta'ala kai wa Allah ta'ala kirari amma yayin da za ka yabe shi ko sa'ad da za ka yi masa kirari karka jingina masa wata kalma ta suka karka dingina masa wata karka dingina masa wata kalma ta shirka ka yabe shi da kalmomi da suka cancance shi subhanahu wata'ala shi yana cewa ko kana bakin kura ne dole ne ka gode ma Allah da haka cikin abubuwa da muka ji a baya za mu fahimci wajabcin gode ma Allah a kowane hali duk halin da ka tsanci kai alhamdulillahi rabbil alamin ka samu alhamdulillahi rabbil alamin ka rasa alhamdulillahi rabbil alamin baka da lafiya alhamdulillahi rabbil alamin ka warke alhamdulillahi rabbil alamin in ka fada alhamdulillahi rabbil alamin in ka tashi alhamdulillahi rabbil alamin shi Allah ta'ala shine ya cancanta a gode masa lahul hamdu fil ula wal akhirah shi yake da godiya a karan farko shi kuma ya cancanci a gode masa a ƙarke a gode masa a farko a gode masa a ƙarke ba wani hali da ɗan adam zai shiga ciki ba ce ya ce alhamdulillah in ka yi noma ka samu amfanin gona ka ci riba alhamdulillah rabbil alamin in ka faɗi wala Allah ka tafka asara a zahirin abin da kake gani alhamdulillah rabbil alamin a kowane hali kake ciki ka gode ma Allah mun gane jama'a da kyau in ka gode ma Allah a lokacin da ya baka a lokacin da ka samu to kana neman ya dade maka yan kana neman ya dada maka kuma kana ya gogare ki bisa ga abin da ya baka a lokacin da kake ganin ka rasa sai ka gode ma Allah madaukakin sarki to dama ka gode ma wanda ya cancanci godiya dan yayi maka abin da kake nima bai baka ba to ya baka abin da ya wuce haka mun gane jama'a da kyau ya baka abin da ya wuce haka shi Allah ta'ala ana gode masa ne ba dan wata kwalama da ka samu ta nan take ba ana godewa Allah bisa ga cancantan cewa shine Allah wanda shi yayi halittu ga baki daya mun gane ko sa'annan a lokacin da ka wa Allah alhalin ka nemi wata bukatar ka baka samu ba to a lokacin kana ƙara da jaddada neman wannan bukata ta kace a wajen shi wanda yake da ikon ya baka ba tare da ya sa ma lokaci ba ke sa a kowane lokaci ake bukatar mutum ya gode ma Allah mun ga ne ko mala a cikin aisar tafasir ya ce abu na biyu cikin abin da za mu fahimta da karatuttuka da muka yi su a baya la ya shukku shamdu ahadin bituni ma yujadu ladayhi min sifatil kamali ma yuqmadu alayhi ya kawo wata ka'ida kyakkyawa yace za a fahimta daga ayoyin nan guda uku da muka fassara su mun gani jama'a da kyau tun daga aya farko ta cikin suratul an'ami zuwa aya ta uku da muka yi sharhin su za a fahimci bai halatta ba bai inganta ba ga wani mutum ya yabi wani mutum ko ya yabi wani abu da wani nau'in yaban da shi wanda ake yabo bai tantance shi ba mun gane ko ka zo kai ta tara ma mutum kura kai ta tara masa ƙasa kana fadanci kana masa kirari kana yabansa da wani abin da ko ɗan kankani bai cancanci wannan abin ba kana ambatan wasu siffofi kyawawa wanda shi wannan wanda kake yabo ba shi ɗauke da waɗannan siffofin da kake ambata masa wannan bai halatta ba a musulunci musulmi baya haka mun gane ko ba ka yaban mutum sai da abin da shi mutumin ya cancance shi za ka faɗa ma mutum kalmomin yabo ko kalmomin kirari ba alhalin waɗannan kalmomin ba cancance shi ba alhalin abin da kake masa kirari ko kane yabansa da su ko kankani ba shi da waɗannan suffa wannan bai halatta ba wannan kuma ba bi gassin nazar a ce shi mai wannan yabo ɗin ko maroƙi ne ko san ƙira ne ko ɗan siyasa ne ko wani babaje ne duk ba ruwan musulunci da wannan matukar kai musulmi ne fal islamu awwala in dai kai musulmi ne ko da ka tsinci kai kai san ƙira kai maroƙi kai kowane ne to haramun ne ka yabi wani mutum da siffofin da bai dauke da su wannan mutum gwaninka ne na siyasa ka je ka sai fili a an ce ka ce kai tawashi kai tawashi kai ta kirari a'a wani shakimi ne na gargajiya ka je ka samu fili a jarida ka siya kai ta yabansa ko ko wani mai gidanka ne ko ko wani shugabanka ne a aikin gwamnati ko a aikin kamfani sai ka zo kai ta yabansa ko a gabansa ko ba a gabansa ba da wasu kalmomi da jumloli waɗanda ko ƙanƙani bai tantance su ba gane ko musulunci bai yarda da wannan ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau a wuri ɗaya ma a ƙa'ida na yabo jama'a duk lokacin da kake yaban mutum da wani abin da ba shi da su kake masa kirari da wasu kalmomin da bai cancance su ba to ai a ƙa'ida ma na waɗanda suka san abin da ake kira almadar ai su kan shi kake yi gane ko shi yabo cikakken yabo shine a faɗa maka abin da ka cancance shi gane jama'a da kyau duk abin da baka da shi ka ce kana da shi mun gane ko duk abin da baka mallaka ba ka a ce ka mallaka duk ƙarfin da ba kai ba ka a ce ƙarfinka ka ya kai wannan ƙarfin? duk mutumin da wani maroki ya zo yana ta watsa shi ɗan sarki kaza mai kaka kaza tikar ke usman alhalin ba abin da ya hada shi da tikar shehu usman ta fuskan kankantaka ta jini amma kawai maroki ya masa wannan kirarin to yana zagin mahaifinsa ne yana zagin ma baba ne yana zagin ma kaka ya na naka iyayen da kake suke a asali ya danganta ka zuwa ga waɗansu jama'an da baka da alaka da su a dangantaka irin ta jini mun gane ko shine wani malami yace wa idin ruqun madaham ra'an bi nawalihi wa atala ara da arada hija'ahu wa idin ruqun madaham ra'an bi nawalihi wa atala ara da arada hija'ahu in wani mutum yazo yana taya banka ya zurfafa ya zurfafa ya rika faɗa maka wasu kalmomin yabo wanda tsakani ga Allah kai baka tantance su ba kai baka tantance su ba da ido bi kake ba ce da ido kake yi to zagin kai ke yi ai ban ta kai ke yi ba kuɗi za dauka ɗauka ka bashi ba a nan gurin ina cin mutuncin kai mun gane ko in ya zo yana maka kirari yana tankanta ka zuwa ga wani gidan da baka da alaka da su wannan kai tsaye na su kan ma naka iyayen ne mun gane jama'a da kyau sarakunan baya in an masu irin wannan yaban wanda ba cancance shi ba sa dogari suke a taki mutum a taki wannan marokin ko wannan san din ina fatan mun gane da kyau in ka yadda ana yaban ka da abin da baka cancance shi ba daidai yake da kai kake yaban kanka da kanka wani malami ya ce wa ma sharafun an yamtakul mar'u nafsahu walakinna a'malan tuzammu wa tumdaku ba daukaka bane ka rika yaban kanka da kanka ba ya ce yaban kai jahilci da kanka ka rika yaban kanka wannan ba ɗaukaka ba Allah ya hana tsarkaka kai ka rika tsarkake kanka mun gane ko sannan kuma ba ɗaukaka ba a rika yabanka da waɗansu ɗabi'un da ba ka da su ya ce ɗabi'unka waɗanda suka tabbata halayen ka tabbatattu ayyukanka wanda tabbas sun fito fili kowa ya san da su to su ayyukan da kansu ne suke yabanka kyawawan ayyukanka su ne suke yabanka muyagun ayyukanka su ne suke munanta ka suke muzanta ka suke kushe ka mun gane ko da haka kar yadda wani ya ta tara mana ƙasa da wasu kalmomi kawai na kirari ko a gidan suna ko a gidan biki ko a wajen wani taro ina fatan mun gane jama'a da kyau musulunci bai yadda a rika waɗannan ba kuma nasiha ce wannan muke ƙarƙashin waɗannan ayoyi da makaranta cikin suratul an'ami musamman ga 'yan siyasan zamani waɗanda ba wata tasha a cikin tashoshin rediyo da muke da su a yau face tana da filin 'yan siyasa wannan filin na 'yan siyasa ka je ka baje koli ka faɗi duk abin da kake so kamar Allah ta'ala bai saukar da mayar fidumin ƙaunin ba yadda ka san ba wata aya mai suna mayar fidumin ƙaunin illa da yake da gibin a titin da aka ta abin da ya ga dama ya faɗa ko na yabo ko na suka in zai soki mutum matuƙar baya ƙaunarsa ba zai na ya tantance kalmomi ya tace su ya ga menene gaskiya ya faɗa wajen ya wajen sukarsa ba a'a tunda baya san sa kowane irin magana ya ɗibo kawai zai yaba masa wala jirman nakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mun gani jama'a da kyau kowa ya san cewa kai musulmi ne kuma harshen nan naka kai ya ja maka aika aikar da za ka sha walakanci tun a kabari kafin ka je lahira mun gane ko don duk wata kalma da mutum ya furta za a rubuta ina fatan mun gane da kyau sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam abu musa al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace wata rana sai ga wani wani mutum irin ƴan yabo din nan almasu akwai maroka ya zo ya samu wani mutum yana ta yaban shi yana ta masa kirari sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji shi ya ji wannan maroƙi yana ta ma wani mutum kirari ma'aikin Allah ya maza ya fito a guje ya kalli wannan maroƙi. da sauran jama'a ya ce ahlaktum zaharar rajul ahlaktum zaharar rajul kun karya bayan mutumin kun walakanta shi mun gane jama'a da kyau kun tozarta shi yaushe za ku rika yaban shi da wani abin da bai cancance shi ba tozarta shi kuke yi da kun faɗi gwargwadon halayensa mun gane ko in halayen mutum na gari guda biyar ne to da ka kai su shi da ko bakwai ka ci mutuncinsa tsaya iya inda yake mun gane ko me yasa imamu sahabi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin siyar alamin nubala da ya zo kan tarihin ƙazidiya wani babban malami ne Allah ya masa rahama shi ma mai littafin ashefa bai tarifi hukukul mustafa da shamsuddin zahab ya zo kan tarihin ƙazidiya ya ce babban malami ne na gayawa duk duniya malami ne hamshaki bijimin malami malami ne ya kai ya komo shi ƙazidiya ya faɗi halayensa na gari ya faɗi ɗabi'unsa na gari ya yabe shi sai ce amma kash ya rubuta wani littafi wannan littafi ya taɓa mutuncinsa ji shamsuddin zahabi ya ce littafin da ƙazi ya rubuta wanda ya shafi mutuncinsa ya ce littafin a shafa. littafin da a hausa an ke ce mashi a shafa, ashafa shafa fi tarifin ukul mustafa ya ce ba komi ko ya sa malamai ya zube masu ba saboda yadda ya zo zai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kirari ya bi ma'aikin Allah to sai ya ga cancantan wai ya rika haɗawa har da hadisan ƙarya in ya buɗe babi sai ya bi ma'aikin Allah to bayan ya kawo ayoyin alkur'ani ya kawo hadisai ingantattu sai ya ga wai ba su isa a ce sun wadatar wajen fitowa da matsayin annabi ba sai ya hada da hadisan ƙarya waɗanda ba tabbata ba malamai suka ce annabin annabin wanda falalarsa da darajarsa ba ka bashi ga sunan cikin ayoyin alƙur'ani birjik cikin hadisan ma'aikin Allah ingantattu don me za a ce wajen yaban annabi sai an hada da rore-rore annabi ya fi ƙarfin haka wuce nan ma'aikin Allah tabbatattun hadisai sun isa su bayyanar da darajarsa da ƙimarsa da falalansa da kasantuwansa a burbushin dukkan annabawa ba ka bukatar sai ka yi jaye-jaye sai ka hana da rubabbun hadisai ba'ifai ba ka bukatar wannan to shi za a buko sai ga in zai bi annabi to in yana son ya ban nan ya ci kafa sosai bari ya hada da wasu hadisan karya za a biya ce a wurin malamai sai ya zube masu kun gane jama'a da kyau duk da malami ne mai tsalala to in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ji wani babban malami wanda rubutu da ya hada da abin da bai tabbata ba a wurin manyan malamin musulunci sai darajar sayar ku to haka nan kawai kai sai a zo a taya banka da wani abin da baka tantance shi ba a gidan biki ko a wajen wani taro kai kuma kana ƙara fasa kai kana gyara rawani zakin kai ke yi in ka san me kake mun gane jama'a da kyau wancan hadisin da ma'aikin Allah ya fito yana cewa kun hallaka mutumin yana fada wa maruka al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi nan ba hadisi 2663 kun gane ko A babu ma yukraku min al-ittinab fil madaki wal yaqul ma ya'lam al-imam al-bukhari ya buɗe babi babu ma yukraku min al bi. babin da aka karanta ka zurfafa wajen yaban wani mutum min al-ittinab fil madaki ya ce wal yaqul in ka zo za ka yi wani mutum da san kira ya ci wannan duk wani maroƙi ya ci wannan duk wani ɗan siyasa ya ci wannan in za ka yi ɗan takaranka wal yaqul ma ya'lam ka faɗi gaskiyan abin da ka sani na alimsa ba ta ba kari in gane ko sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ya yau daga mahaifinsa ya ce wani mutum ya zo yana tayaban wani mutum shi ma wata rana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji shi ma irin wannan din kirari din ne annabi ya ce wailak qata'ata unqa sahibika qata'ata unqa sahibika sai da annabi ya kawai mai ta wannan Ya ce kai canka wannan marokin kai canka wannan dan kirara ka zo kai tayaban mutum da abin da bai cancance shi ba annabi ya ce kafin lewa shi wuya ina ma'anan wannan ka tozar da shi ka ci mutuncin shi ka ciyar da shi baya ina fatan mun gane da kyau to sai annabi ya bada ka'ida sallallahu alaihi wa alihi sallam yace man kana min madikan akhahu duk wanda zai yabi dan uwansa cikin ku in ya zama la muhala in ya zama dole sai ya yabi dan uwansa to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace falyaqul ahsibu fulanan sai ka ce ina tsammanin wani wallahu hasiru amma Allah shine ya mai sani sosai sai ka ce muna kyautata mashi zato kun gane ko nahsibuhu rajulan salihan muna tsammanin mutumin kirki ne amma ko wallahu hasiru shi Allah ta'ala shine ya san hakikanin sa kuma a karke ma ka ce wala uzaki alallahi ahadan ba zan tsarkake ma ko Allah kowa ba a hasibuhu kaza wa kaza in kana ya alamu zalika minhu annabi ya ce sai ka ce ma wanda kake so ka yaba ina fatan shi mutumin kaza ne ga ɗabi'a sa ga kaza ga kaza ina tsammanin mutumin kirki ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma fa Allah ta'ala shi ya san daidai mun gane jama'a da kyau ba zan tsarkake ma Allah kowa ba abinda annabi ya karantar da mu kenan ta wannan hadisin ka amma ba aiki da shi da wuyan wani mutum ya zo yanzu zai gabatar da wani mutum zai zai faɗa alkhairan shi ya ce to muna kyautata ma wa da zaton mutumin kirki ne don a ya bayyana mana ya yi kaza ya yi kaza to amma kuma Allah ta'ala shi ya san sirrin bawan shi dukan ba za mu tsarkake ma al'umma kowa ba ba mu iya tsarkake kowa Allah ne yake da ikon wannan yana da wuya ka ji wannan nan kalmar alhalin kuma sunna ce ta annabi ya karantar da al'ummarsa al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da wannan hadisin al-imam muslim ya fitar da hadisin a na'yi anil madhi idza kana fihi ifratun babin da ya hana mutum ya rika yaban wasu kun gane ko ko waye wannan mutum kanka yabi kowa musanyan musamman yaban da ya zama akwai shishigi a ciki ina fatan mun gane al-alamatul nawawi ya kawo waɗannan ya yi sharhin waɗannan hadisai ya yi balansu ɗinsu da wasu hadisai kuma da ke nuna ga yanayin yadda za a yabi mutum mu makaranta karanta kirkin da yawa ainihin sahihu muslim mun gane ko saboda wannan karatun da kaji jama'a saboda wannan karatun da kaji dan uwa wallahi malaman musulunci na da yanzu suna kyamatan a dinga gare su na karanta wani abu game da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta masa Muhammad Nasiruddin Albani ɗaya daga cikin manyan malaman da Allah ya azabta duniyar nan da su malamin hadisi ne babba malamin fiqh wata rana an gayyace shi zai yi wa'azi a Jidda a Saudi Arabia an gayyace shi zai yi wa'azi a Jidda gane ko sai MC irin mai gabatarwa din nan ya zo malam albani na zaune ce wannan shine a sheik albani wanda kuke ji babban malamin hadisi wannan malami ya kwashe sama da shekara sittin yana wa hadisi hidima yana yaban shi yana cikin yana ta yi yana ta faɗin alkhairar mala albani sai mala albani ya kamar zai kama ruwa haka mamar na su jiya albani sai ya tashi da kujera sai yadda ta kamar zai kama ruwa sai ya ba aka manzai je bayi ashe ya fi ta wani lungu sai ya hure kawai ta wani lungu sai ya je ya tari mota kawai sai ya koma garin makka ya je harami ya umara abin shi ya je ya sha ruwan zanzan ya ɗauki alkur'ani yana karantawa shuru shuru bala albaniya dawo aka yi ta nima ba a gan shi ba sai tan aka haɗu da shi a harami ana mai tambaya sai zai hallaka ni tare jama'a yana cewa ni kaza ne ni kaza ne shi ma albani ya musata ba ya san haka wata rana cikin almajiransa ko dai abu isa alkuwaini ko rabi bin hadi almadahal ni ne na lamanta amma lalle na karanta ɗaya cikinsu sai malam albani yana musu karatu muhammad nasiru albani allah ya gafarta masa ya rasu kusan shekara talatin da suka wuce ya zo yana musu karatu sai aka zo babu sumbantan gemun malami malami na addini ka sumbanci gemunsa mala albani ya ta bayani cewa yana da kyau sahabbai sun kasance suna sumbantan gemun manzan Allah sun sulama sun ce ta magabata suna sumbantan gemun malamai ana tashi karatu sai abu isa akal ne ya ji an yi gama karatu an jiya zaune da yawan malamai sai ya matsa kusa da wala albani sai ya cafi gemun yana sabbar da gemun mala albani malam muhammad na su albani ya fushi ya ta fada ya ce a karama kallawa ka ce ana da gemun malamai ya zai gama na karatu ya ce malamai na ce ake da gemun su malamai na ce maka ake da gemun su ina ga malamin inna lillahi wa inna ilaihi kai jama'a malam albani yana wai shi a wurin shi ba malami bane eh malami na ce maka ake sumbantan temun sa kaga malamin ne ina malamin yake shi bai yadda a ce mashi malam ba shi ba malam bane tabbija to to ba amma musulmi kun ga galibi to ina ga su malam albani ba mala albani fa inda duk duniya ko aya ta su malamai ne amma ba sa son a zo ana ta yaban su haka a ta masa kirari wannan cin mutunci ne ma kai wa duk wanda zaka yaba ka kai masa addu'a kawai ina fatan mun gane da kyau a jumbula jama'a mu je mu samu littafin ihya ulumuddin littafin abu hamid al-ghazali ya kawo illolin da yaban mutum musamman a gabansa irin illolin da kake masa ya ƙasa kake fafa in ka je gabansa kana yabansa abu aminu gazali ya kawo kujewa karanta cikin ainihin wancan littafin shi ya sanya kaga su sahabbai malam suna bin tsarin da annabi ya ije su a kai wata rana sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-miqdad bin al-aswad sai ya ga wani maroki ya zo gaban Usmanu bin Affan Usmanu yana khalifa shine sarkin musulmai a lokacin to ka san nan gobe maroka suna wa sarakuna kirari ya zo gaban sarkin musulmi a lokacin Usmanu bin Affan ya dinga masa kirari ya dinga masa kirari sayyiduna al-miqdad ibn al-aswad sai ya ji ya rugo a kuje yana zuwa sai ya tsuguna nassan hadisin cikin sahih muslim yana nan ma cikin bukhari yace wa kana rajulun zahman ko wa kana rajulun zahmun mutum ne mai kiba sai al-miqdad ibn al-aswad sai ya tsuguna kusa da wannan buruki sai ya cika hannu da kura sai an an taya masa a fuska sai ya cika hannu da kura sai an taya masa a idaniya Usman bin Affan ya tambaye al-miqdad ibn al-aswad yace lafiya kake zuwa ka masa kura a idaniya yace haka naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa in kun sami irin waɗannan mutane almajahuna annabi ya ce ku rika zuba masu ƙasa a fuska ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na ci yake faɗin haka yana cewa idza ra'aytumul mattaqina bahsu fi wujuhihim turab in kun ga maroka san kirori masu ita kuma mutum kirari bisa ga abin da bai cancance shi ba annabi ya ce ku zuba musu ƙasa a fuska mun gane ko al'imamun nawawi ya ce al bin al-aswad ya yi riko da zahirin wannan hadisin hadisin ya ce a zuba ma maroka masu kirari kawai don ka ba su kuɗi annabi ya ce a zuba musu ƙasa a fuska shi ya sa shi al-miqdad bin al-aswad ya ɗibi kura dinga zubawa a fuska ya dinga zuba ma wannan mutum a fuska ya ce wasu malaman kuma sun fassara iksu ala wujuhil mattaqina turabba sun fassara da cewa ka kwale su kakkaba su shine zuba musu kura ba na da kun ka dibi kura ka zuba musu ba kamar yanzu ka gaba wani marokin da zaka je kana zuba ba kura sai karanka sai a ce ai dan kasa ne yana da yanci to kaka zuba musu amma kaka ba shi ku karanta sharhin da nauyewa ya zo yawa sai muslim za ku ji ya ce wasu malamai sun ɗauki hadisin a zahirinsa domin wanda ya ruwaito hadisin shi al-miqdad bin al-aswad shi ya fassara hadisin nan da cewa annabi yana nufin a samu kura da tsakwakwani. a zuba a idaniyan maroka masu yaban mutum ba su tantanta ba sai don a ba su kuɗi kun na rantse da Allah shine hukuncin duk wani dan siyasa da zai je yana yaban wani dan siyasa kawai ne ba shi kuɗi akan wani abin da bai tantance shi ba in kana sauraron kafafen watsa labarai wani lokaci ta kai ce sai ya kashe ka sai ka kawai mutum ya fito ƙarya da gaskiya shi dai kawai wannan ɗan siyasa ya san shi ‘yan siyasa a ci tsoron Allah maroƙa a ci tsoron Allah mu tabbatar da cewa za mu mutu kuma za a yi mana kisabe bisa ga duk wata kalma da ta fito daga bakinmu mun gane da kyau ba wanda ake gode masa alhalin bai cancanci wannan godiyar ba malaman musulunci suna fahimto haka daga ayoyin farko na cikin suratul an'ami ku je ku karanta littafin aisarun tafasir na aljazair ina fatan mun gano wannan jama'a da kyau da ka mu tsoron Allah duk wanda za ka yi ba ka faɗa masa kalmomi gwargwado na yabo kar ka wuce gona da iri mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu waɗannan bayanai kuma su ne wato waɗannan bayanai da ma gabatar ƙarƙashin waɗancan ayoyi su ne tun bayanan da malamai suka yi a cikin littattafansu mune kun muna ishara zuwa ga kaɗan daga cikin waɗannan littattafai da abu na uku da aljazair ya ce za a fahimta daga ayoyin da ma karanta cikin suratul an'ami ya ce a ta'ajjubu min hali man yusawunan al-makhluqati bil khaliqi azza wa jalla ibadati ya ce wato in ka karanta ayoyin nan da kyau in gane ko in ka karanta ayoyin nan da kyau za ka fahimci za ka sha mamaki zai ɗaure maka kai in ka kalli halayen waɗanda suke daidaita Allah da waninsa su daidaita Allah da wanin Allah kun gane ko yanzu ma abin ya ƙara kwaɓewa ƙara lalacewa kuna jin wanda yake ganin ma akwai wani malami da ya ma Allah kuma na faɗin wannan a buga a kasar a yada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mutum ya fito yana cewa wai wani mutum wai aikin da ya ba ubangiji afuwan afuwan ya ware aikin da ka baiwa ubangiji ya gaza shi ma neman tuba yake akwai shirka akwai sabo da ta wuce wannan bai cin Allah ta'ala mai haƙuri ne ba wai wani malami ba wani malami ba malamin nan a wannan zamanin aka yi shi ba tututu malamin nan tututu malamin nan bai kai shekara hamsin da mutuwa ba amma wai wannan malamin ga waɗanda suka yi zamani da shi nan ba a rai da ransu wannan farhaman da kuke ci ga su nan waɗanda suka zauna da shi a nan zariya suna nan da yawa ku ɗauka wani malami ne wani wani taɗaɗɗen malami cikin saraf akwai tattauna su da mala abakar kuma allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa sun tattauna da shi babali sun tattauna da shi sun yi tattauna sun yi muƙabala ga almajiran shi nan ga suna a nan cikin zariya ga waɗansu nan a wasu garuruwa su mutu ba amma wai yanzu wannan kuma wai shine gaba ɗaya tun duniyar ma duka tun annabi adam shine mai ita shine wai ya ba Allah ya rike mashi to Allah ya kasa rikewa da haka yanzu shehu barhama ya zo ya karɓi duniyar shi ya zo ya karɓa ya gaza wannan bai zama sirri ba tun gashi nan a social media kowa ya ji kowa ya ji shi sa suka faɗi suna inda ya zama sha'e inda bai zama sha'e ba wani loya ya ce mu je mu to a zama mun kan faɗi suna to sai dai abu ya riga ya zama me ya zama sha'e ya riga ya yaɗu a ina kowa ga shi nan ya ji ba ni ne fara faɗin suna ba ni ya kashe zoman ba mun gane ko to ka kalli irin wannan ai za ka yi mamaki wanda yake daidaita Allah ma da wani Allah yanzu ba ma wai daidaitawa ba a ya ma sa wannan din ya ma fa Allah in ba ya aka fara wannan ba sun tuna hafiz ibrahim sha'irin ne ya yi wasu dogayen bututtuka yana faɗin irin yadda a egypt a egypt misra ake daidaita wani malami mun gane ko da allah waɗaukakin sarki a egypt a egypt ahmadul badawi Ahmadul Badawi ya ce kakka zuwa ga yadda ake a kabarinsa ba kan shi kabarinsa ce ahya'una la turzaquna bi dirhamin wa bi alfi arfin turzaqul amwat man li bi haddin na'imi na'imin bi kufratin qamat ala aktabi as-salawat wa yuqalu hadha al-babu babul mustafa wa wasilatun tuqda biha al Shi ne matsala in bai tuttuka sai a zo a ce ga inda ake biyan bukata can kana da duk wata bukata ka tabiya sai ka rubuta wanda yake cin kabarin can ya ce haka za a ga mutane kawai ana zuwa da kuɗi ana zuwa da kuɗi ana kai wannan kabarin amma ga rayayyu a hayakuna la tuddaquna bi am bi dirkamin ga rayayyu ko dan kwandala ɗaya ba a basu ba wa bi alfi alfin tuddaqul amwatu amma dukkan kuɗi an ɗiba ana ba kaburbura ga mu mu masu rai ba a kawo mana ba an kai kaburbura a kano ko a sokoto ko a wuri mun gane da kyau a ce a haya una la tudda kuna bidar kamin ga rayayyu ba samu ba Allah ya tsare ku da haka abu na biyu kenan da za mu fahimta a cikin abu na uku a cikin waɗannan ayoyi hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen halitta rububiyya da Allah madaukakin sarki abu na kudu at-ta'ajjubu min hali man yara ajaiba illahi wa mazahira qudratihi summa yunkiru al-ba'sa wal hayata al-akhirah al-jazair yace abu na hudu da zaka fahimta cikin ayoyin nan guda uku zaka yi mamakin mutumin da yake ganin irin abubuwa na ban al'ajabi halittan sama halittan ƙasa halittun mutane iska ruwa zafi rana wata duk bayan ya kalli wannan san bari din wannan aikin Allah daga baya kuma sai yadda wai Allah ba zai iya tayar da alkiyama ba ba zai tashi bayi ba sai ga akwai abun ban mamaki ana abu na biyar sifatul ilmi lillahi ta'ala wa annahu ta'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ya'lamu sirra wa akhfa mun gane ko Allah ta'ala yana da sifan ilimi sifan ilimin Allah ya mamaye ko ina ilimin Allah ba dan kankanin ilimi bane ya san komai shi Allah kuma ba abin da ke ɓuyan ma Allah a sararin samaniya ko kuma a ƙasa ba abin da ke ɓuyan ma Allah Allah ta'ala ya san komi in gane ko wa kuwa mustawin ala arshi kuma Allah ya daidaita akan al'arshin sa fi sama a sama in gane ko a jiya mun ji maganganu mun ji hujjoji cikin ayoyin alkur'ani birjik da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabambanta akan cewa lalle Allah ta'ala ya daidaita aka sama yana saman al'arshi to shine aljazair ya cike mana da wannan magana cewa Allah ya san komi amma iliminsa na ko'ina sai dai zatin Allah ya daidaita akan al'arshi masu cewa Allah na ko'ina da zatin ka suwa ne ne ‘yan jahamiyya su suke wannan fassara domin fassarar ta saba ma zagirin ayon alkur'ani da ingantattun hadisai da muka ji a jiya mun gane ko hatta cikin waƙoƙin ‘yan jahiliya ma waɗanda annabi ya gaskata su duk suna nuna Allah ta'ala yana sama ya daidaita akan al'arshinsa akwai umayyatu bin abi salt as mun gane ko kafiri ne dan kakace Allah ya masa rahama yana cikin mawaka ɗan jahiliya ya riski lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riski wannan lokacin umayyatu bin abi salt mun gane ko har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana da ya saurari waƙarsa ya saurari waƙan da kyau sai annabi ya ce amana ruhu wa kafara qalbuhu waƙarsa ta yi imani saboda ba wani mummunan ma'ana a waƙarsa duk kalman da zai faɗa za ga ta dace da ma'auni na shari'a to amma kuma kafiri da yake musulunta shi yasa annabi ya ce waƙarsa ta musulunta amma shi kuma ya kafirta mun gane jama'a da kyau malam abdul barri ya ambaci wannan a cikin littafin at-tamhid mun gane ko a mujallati na hudu shafi na bakwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yake astaqu kalimatin qala ha sha'irun kalimatu labid yace mafi gaskiyan zancen da wani mawaki ya ta furtawa a waƙarsa annabi yace shine waƙar Labidi. wata waka ce sai annabi ya faɗi baiti da ya faɗi wato sadarul baiti kawai bai faɗi ajazu ba dan annabi baya waka yasa a wasu ruwayoyin ajazu ya zo wai annabi ya faɗa da ajazu wannan ruwan bata inganta ba sadarul baiti kawai ya faɗa yace ala kulli shay'in ma khalallaha batil kun gane ko wa kullu na'imin la muhalata za'il wannan bai tabbata ba annabi yace ala kulli shay'in wannan magana labido yayi wannan waka ala ku saurara kullu shay'in dukkan wani abu ma khalallah in dai ba Allah ne ba mun gane ko batilu wannan abun ƙarya ne akwai ran da zai zanto babu Allah ne kawai zai tabbata wa yabqa wajhu rabbika dhal jalali wal ikram kullu man alaiha fan Allah ne kawai zai saura kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhal jalali wal ikram mun gane ko komai zai tashi to da annabi yace ce mafi gaskiyan kalmar da wani mawaki ya taɓa faɗa ita ce kalmar da labidu ala kullu shay'in ma halallaha batilu mun gane ko sai ya ce wa kada umayyatu ibn abi salt umayyatu dan abu salt ya kusa an yaslima ya kusa ya musulunta mun kayya bai musulunta ba ya kusa ya musulunta kuma wannan nan ruwaya bukhari da muslim suka rawaito su buhari ya rawaito muslim ya rawaito cewa umayyatu ibn abi salt annabi ce ya kusa ya shiga musulunci mun gane ko wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki asharidu abu amru annabi ya ɗauke shi a bayan jaki su biyu ba za Allah ya goya shi su biyu suna kan jaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa asharid ya ce hal ma aka min shi'ir umayyah ibn abi salt shin ka haddata wani abu na wakan umayyah ibn abi salt ka haddace fa qultu na'am sai na ce i eh, na haddace annabi ya ce hajji dan rera min wakan inci sai wato ashar ya ce ba an shattu shattuhu baitan sai na rera ma ma'aikin Allah baiti da tak da sadar baiti da ajan su baiti na rera baiti da tak fa qala hakki annabi yace ka rera man yace summa an shattu shattuhu baitan sai na ƙara rera masa baiti da tak fa qala hakki annabi ya ƙara cewa dai rera man yace ba wato ba an shattuhu hatta an shattu mi aka baitin na dingarero waƙa na dingarero waƙa kuma ya na abisalt har sai da ne rerawa ma'aikin Allah baiti dari sai ka ji magabatanmu da kwakwalwa ya haddace baiti dari waka kuma ya na abisalt kun gane ko a shari da abu amru sahabin ma'aikin Allah sallallahu alaihi ne kuma wannan hadisin fa Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce to cikin waƙoƙin shi da yayi annabi kuma ya tabbatar bai musa ba annabi ya ce wannan waƙar ta musulunta ta dace da musulunci umayyatu bin abdus salk yana cewa mattutullah fa huwa lil majdi ahlun rabbuna fis sama'i amsa kabira to on the line lafazin rabbuna fis sama'i mun gane ko amsa kabira bil bina'il a'la alladhi sabaqa an-nasa wa sawwa fawqa as-sama'i sayira ya rera wannan wakan a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce wakar ta musulunta baitin yayi ya dace da ma'aunin shari'a mu je makaranta albidayatu wan nikayatu littafin al-imam ibn kathir ne timaski abul fida cikin mujalladi na biyu shafi 229 mun gane ko ko littafin takhdibu tarihi dimashq mujallad da uku shafi 126 ina fatan mun gane tuttuka ko na salaf na magabatanmu can daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina irin su imamu maliku da suka biye bayan su irin su al-imamu abu hanifa imamu maliku imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal da sauransu akan cewa lalle Allah ta'ala yana sama ya dege shi akan Zan tuttuka ne masu yawa ba lokaci ne da za a tsaya a yi ta karanto su ba amma ka samu littafin wato alfatwal hamawiyyatul kubra littafin al-imam ibn taymiya zaka ji ya kawo ruwayoyi da yawa daga magabata haka iske ma'ul Jiyushin islamiyya littafin al-imam ibn al-qayyim shi ma ya kawo maganganun sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina akan cewa Allah da ya ta akan al'arshi bayan fa abin da ka ji na ayoyi da hadisai tun ajiya ina fatan mun gane haka Shamsuddin Sa'di a cikin littafin sa al'ulu? musamman ma sunan littafin al'ulu Allah na sama ya dinga kawo dalilai haka al-imam ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin sa isbatu sifatul ulu mun gane ko shi ma kai ka kawo waɗannan dalilai da ina fatan mun fahimta da kyau jama'a musulmi da waɗannan bayanan bayanai suka kare ko na ce anan mu dakata kan fassarar waɗannan ayoyi guda uku yanzu kuma za mu shiga aya ta hudu insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillah وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وتنن آية لما لا يكرن تأتي آية تهدو تكين سورة الأنعام آية تكار كرن تأتي تكي بيد إتكما إتتي آية تبير تكين سورة الأنعام الله تعالى يتي وما تأتيهم من آية من آيات ربكم إلا كانوا عنها مؤردين wa ma ta'tihim su kafirai kankararru masu bautan gumaka da shedanun mutane a tsabibai wanda ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dabi'ar su ita ce inda Allah wa ma min ayatin duk wata aya da za ta zo musu aya din nan ko ta zanto al-ayatu shar'iyya aya alkur'ani Allah ya ce su yi ko ya ce su bari ko ya ce su ba da labarin wani abu ko ya ce kar su ba da labari ma'ana Allah ya hana su wani abu ko ya masu umarni al'ayatu shar'iyya aya ta shari'a aya alkur'ani ko ta zan ko ya zan al'ayatul kauniyya mun gane ko domin lafazin aya ta kaskashi biyu ma'ananta na da fassara biyu a wajen malamai ko dai al'ayatu shari'iyya, tun daga suratul fatiha suratul baqara alu imrana nisa'i ma'ida har ka zo minar jinnati wannan duk waɗannan ana ce musu ayat sannan da dare da yini da rana da wata da haske da duhu dukkan waɗannan ana kiransu al'ayatun lakil kauniya mun gane wato ana kiransu ayatun ayatun lakil kauniya ayoyin Allah ina fatan mun gane ayatul lagil kauniya su waɗannan mun gane ko da haka muna da al'ayatul shar'iyya muna da al'ayatul kauniya al'ayatul shar'iyya sune ayoyin alqur'ani al'ayatul kauniya sune abinda manzanni ke zuwa da shi na mu'jizozi mun gane ko annabi yana da mu'jiza da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lokacin da alola zai yi ba ruwa ga kishi sahabbai suna ji gashi ana buƙatar ruwa ma'aikin Allah aka zo da ɗan wani ruwa ɗan kabi ɗan abc ruwa aka zo da shi in ka san abc na da ɗan kankanin abc aka zo da shi na ruwa amma annabi ya sa hannun shi a wannan ruwan sai ruwa na ta bulbulowa ta yatsunsa ruwa na ta bulbulowa kafin haka sai ga ruwa bokiti bokiti ruwa galibi yana kulkulowa ne ko dai daga dutse ko kuma daga ƙasa to sai ga ruwa na kulkulowa tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam watannan aya ce alama ce ta cewa lalle Allah ne ya aiko shi mun gane da kyau mun san lokacin da aka mutu aka bar Jabir dan Abdullah Abdullah ibn Hiram ya rasu ya bashi da dumbin bashi aka mahaifinsa ne mahaifinsa Abdullah dan Hiram zai tafi yaƙi yakin uhudu sai ɗan jabir shi ma ya fito yace baba za mu je tare abdullahi ɗan garam ya ce a'a mahaifin ya ce ma babban dan shi yace ma babban ɗansa sa ne jabir ya ce kaga kai ne babban ɗana ka zauna a gida kana da ƙanni ga 'yan mata nan su tara kar mu je gaba ɗaya ni da kai mai mutuwan kasko kai ka je ka zauna ni zan tafi amma in an kashe ni na yi shahada duk bashin da ake biya na ka biya man ake bi na ka biya mani mun gane ko annabi ya ce ma a wato abdullahi dan garba ya ce wa ɗansa jafa a jabir ya ce wa ɗansa jabir ka biya mani sannan ga ɗan mata nan dukkan auren da su dukkan nema masa miji kanninka kai masa aure an je yakin udu ba ɗauki lokaci ba abdullahi bin kiram ya rasu ya samu shahada an dawo daga yakin udu bayan kwana biyu ‘yan matan nan su tara kowanne ta shiga ganin tsofaffin anguwa tana kiran dattawa a je a ce mai yayansu ya zo ya raba musu gado su ba ruwansu kuma gonan dabino ce kwara ɗaya ke da ita mun gane ko suka ce a raba gado a basu abinsu ga masu bashi kuma da suke bin mahaifinsa su kuma sun layi da aka zo aka yi kididdiga aka yi lissafi tsakanin bashin da ake bin mahaifinsa da abinda mahaifinsa ya mutu ya bari na wannan gonan dabino ƙwara ɗaya sai a ga bashin gonan dabinon ba za ta biya ɗaya bisa ɗarin abin da ake bin shi na bashi ba to kuma ga magada sun ce sai ya raba ya ba su su eh, ma kyale mace ɗan fara biya dan samu sauƙi sauki a'a sun ce ya ba su gadon shi. da abun duniya ya isa shi sai je shiga wani kwana kawai sai ya buga tagumi haka inna min al ajaibi wal ajaibu jummatun hubbul habibi wa ma ilayhi usulu kalhamil albayda yaqtul qaddama wal ma'u bayna zuhurihi mahmud nan da nan sai buga tagumi haka abun duniya ya isa shi ga masu bin mahaifin shi bashi a wuri ɗaya kuma ga ƴan uwan shi sun tafa shi sai ya raba musu gado ba kuma bayanin da zai yi su ba bayanin da zai yi su fahimce shi annabi ya shawo wannan kwana kawai sai ya cika raka da jabir ya buga wannan tagumin tagumi haramun ne annabi ya hana tagumi kakka zauna kai tagumi haka kar ka zauna kai dabe kar taba zama kai tagumi kar kuma ka zauna kai dabe haka kar ka zauna rabin ka na inuwa rabin ka na rana da annabi ya hana a cikin hadisi mun gane da kyau yace me yasa kake tagumi kar tagumin nan yace wallahi ya rasulullahi da dalili ne ka ji ka ji abin da yasa ni tagumi annabi yace ina gonan yace ga ta tan yace to zo mu je kira kannan naka aka je aka kira waɗannan 'yan mata je ka kira duk wani mai bin baban ku bashi ya zo duk suka zo annabi ya ce hau saman bishiyar dabino ƙara ɗaya ya hau ya kaɓo ya ce to bi sauran dabinan duka ka kaɓe su kowanne jabir ya kakkaɓa tuwasun dabinan nan ya tara kowanne dabino a tushenta aka kira kurama masu ban baban shi bashi suka zo suka yi layi kowa da buhun shi zai ɗibi kiman abin da yake bin abdullahi ma'aifinsa bashi jabir ya ce na zira ido na san dabinan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya cikin dimbin mutanen da suke bin babana ba shi ba na kuma gashi ya kira kanni na ce su ma za a ba su gado na ce to ba ya za a yi da ce ni dai na koma gefe na zara ido annabi ya ce man kira masu bashin ɗaya tsuguna a tarin dabino ɗaya ya ce sai na tsuguna ya ce to fara kiransu na farko ya fara zuwa sai mutum ya zo ya ce ya ɗinki nawa kake bi a ce kaza to buhun dabino nawa kenan sai ya ce buhun dabino kaza wani ya ce sittin wani saba'in buhunan dabinai sai annabi ya ce to a fara diba mashi a zuba mashi tarin dabinan da bai wuce haka ba shi kanshi bai wuce rabin buhu ba tarin dabina amma sai a dura buhu sittin a wurin jabir ya ce nazarar ito ina gani ya ce wallahi dabinan nan na gabe motsa bai raguwa a tari ɗaya sai da aka gama biyan masu bakin nan kaf kuma ga dabino yadda aka tabo shi ba ɗayan yanda ya ragu sai ce to ina ina ƙanninka masu neman gado ga su ya ce raba musu gado sai annabi ya ce ni na yi na sai koma madina abin shi to watan nan aya ce aya ce mun gane da kyau aya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ita akwai lokacin da ya ce ma ya gudawa shi ba annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi wani ba ya gude mai bushe wanda ya ce ƙarya kake yi in kuma da gaske kake yi kai annabin Allah ne wane ne shaidarka ya ce ai ni komi ma shaidana ne ya ce komi kana nufin abishiyoyi annabi ya ce kware kuwa yace hatta wancan bishiyan kana nufin shaidar ka ce annabi yace kwarai yace to a za ta ta baka shaida yace je ka kira ta ya zan yi in kira ta annabi yace ka je ka ce ni Muhammadu dan sakon Allah na ce ta zo yahudan nan waye je ya kure sai je ce ke bishiya Muhammadu ya ce yana kiran ki bishiyar nan ta tubo nassin ya ce fa ja'at ta tukkul arda dakkan haka ta zo tana keta ƙasa ketawa ta zo ta fakin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce gani gani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta zo gaban shi ya tambaye ta ce ke man ana ta ce anta rasulullah waye ne ni ta ce kai dan sabon Allah ne na aikin Allah ya ce irji'i koma sai ta riba tar sai ta koma sai ta ce fakin kasan annaba annaban gaskiya ne bishiyoyi ma suna mai sallama dama assalamu alaika ya rasulallah a makka suna mai sallama ya hau dutsen odu dutsen odun na rawa annabi ya ce iskut uhud su ba kowa ke kan gabarta ce annabin Allah ne sai abubakar sai umar sai usman annabi ya ce da siddiqi abubakar kenan sai waɗanda za su yi mutuwan shahada guda biyu da umar da usman duk waɗannan ayoyin Allah ne kauniya mu'jiza ce mun gane jama'a da kyau da dabbobin ruwa ga sanan irin wannan birket al-imam al-baihaqi ya rubuta littafi dalailun nubuwa irin waɗannan ya tattara a ciki a cikin littafin dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi mun ma makaranta mana mu sha mamaki kuma ruwayoyi tabbatattu ingantattu ba kage duk sun tabbata bishoyi sun yi imani da ma'aikin Allah duk fa a gaban arna ne suka yi wannan imanin amma kun da ji irin wannan ayan ai kai yanzu da kana da imani ka dan ji ka fala ka yi la'asar ka ji annaba annaban gaskiya ne to su kafirai Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin duk irin wannan abin in ya faru ayoyin Allah in suka faru mun gane ko min ayati rabbihim cikin ayoyin ubangijin su ba za ta faru ba illa kanu anha muridina sai sun da kansu mun gane ko sai su kawar da kansu ba za su yi la'akari da waɗannan ayoyin ba an nuna min lokaci yayi Fassara watan nan aya da an da ke biye da ita ko kuma ita wancan aya musamman to sai Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu ji bayanai mun gane ko akan wancan nan aya insha Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina da lokaci ya da nisa ah, Allah ya kai mu